na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka koma shi Madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya muwafaka da 16 ga watan uku na Baturi na shekarun haihuwa Annabi Isa shekara 2011 ga macikin ci gaban darasin wannan littafi eh, sharhin usulis sunna na Imam Ahmad wanda ke tare da sharhin Shakrabe a wannan garaji ta Salisu mai seja a gabacin gidan koko a birnin Maradi a cikin darasin da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar maradi wanda yake wannan darasin da yau shine darasi na tara insha Allah eh, ran nan ina ga muna cikin bayanin hadisan dijjal ne ɗaya daga cikin asali daga cikin usuli sunna na ahli sunna wal jama'a wanda idan ka karya tashi wato kai ba ahli sunna bane to muna ciki ba mu kare ba muka tsaya mun kawo inda mala yace kala sallallahu alaihi wa sallam inni la'alam bima ma'ad dajjali minhu ni na jal sanin abin da maki tare da shi kenan Allah ya sanar da annabin shi sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwan da dajjal zai zawa da su ya ma jal din sanin su wannan hadisin muslim ya hitar da shi cikin kitabul fitani a cikin sahihu nashi wa sharat sa'a babu zikirin dajjali wa sifatihi wa ma ma'ahu a wannan baban sai shakarabi ya ci gaba da cewa far rasulu shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alba lil ahad ya alamu aksara min dajjal ya san abin da dajjal zai zo da shi mahiya yawan abin da shi dajjal din ya sani فالدجال لا يعلم أن هذا نهر من النار وهذا نهر من الجنة shi dajjal ma bai rarrabe ba bai iya sanin wannan ƙoramar ta daga wuta ce ko ga ƙoramar ta daga aljanna ce wal iyazu billah walakin ar-rasulu yukhbirna sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari bi hadhihi al-haqa'iq game da wannan haƙiƙa amr hadhihi min mu'jizatihi wannan yana daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abinda Allah ke sanar da annabi wanda ya keta al'ada abinda dan adam ke iya sani wa hadha min sidqi nubuwwatihi wannan yana daga cikin gaskata annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam wa bil munasibati fi siyaq ahadith dajjal mala yace to dangance da koro wa'annan hadisai na dajjal koro bayanin su to dangance da haka kalu cewa suka yi ar-rasulu zakarar dajjala fa kafata fihi wa rafa'a sabai suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci dajjal ya tsawaita magana game da dajjal ya yi kasa da magana game da dajjal ya yi sama da magana game da dajjal fata haddasa nasu fi hada su ma mutane suka shiga tattaunawa game da wannan al'amari wan hamaku fihi suka wato tsananta ciki ma'ana suka zurfafa zance ciki walajju fihi sun maƙalu lil rasuli alaihi salatu wassalam sannan suka wayo manzan Allah da magana suka ce innaka takallamta ala dajjali wa fihi wa rafa'ata ka daga magana ka daga sauti game da dajjal ka yi kasar sauti game da al'amarin dajjal ka daga sauti game da al'amarin dajjal wa kaza wa kaza irin wannan ka ce kaza ka ce kaza kala sai ya ce gairu dajjali a kawafani alaiku diya da kuka gana zurfafa magana game da dajjal ni abin da ba dajjal ba shine hijin tsoro a kanku shine hijin tsoron ya fada ku kenan akwai abin da ya zama matsala ga musulmi subhanallah wannan hadisin da ya ce ya hijin tsoron wani abu da ba dajjal ba akan musulmi musulmi ya fitar da cikin kitabul fatani wa asharat sa'a babu zikirin dajjal wa sifati wa ma ma'ahu sai ce li annad dajjala dan shi dajjal in ya zo kowa na gane shi makatubin ala jabahatihi kafirun rubuce ki akan idan shi tsakanin ije shi ta damar ta hagun rubuce ki cewa shi kafiri ne kowa ya san shi kenan kafara kun ga bakake an cicira su ko kafu da fa'u da ra'u kafara haka aka rubuta tsakanin ije shi guda da guda yace kuma ya qara'uhu al-mu'min allazi yakatubu wallazi la katubu. muminin da ke iya rubutu da karatu yana iya karantawa ya gane kai har wanda bai iya rubutu da karatu yana iya karantawa shi gane in ya gan shi yana gane shi yana wannan duk yana nuna shi dai kafin bai iya cutar da wannan addini akwai abubuwan da ke iya cutar da addinin ga Allah na tsaro da addinin shi mumini kenan rudanin dujal bai iya mai komi in dai mumini ne da ya ga dujal yana gane shi da wanda iya rubutu da wanda bai iya rubutu ba ayatun wadihatun aya ce wagga alama ce wagga wadda ke bayyana karara bi annahu kafirin cewa shi kafiri ne kenan tunda ka san kafiri ne kai mumuni sai kai ta kanka daga gare shi ko ba haka ba ya ce bi khilafin ladhi yalbis libasan islamiyan wa bi ismil islami wa yahmil shi'aran islamiyan hadha yadirru aksaru kun gane ko mana yace saɓanin wanda ana ganin shi ba dijjal ba a zahiri yana sa tuhahi irin shigan musulunci yana ɗauka sunan musulunci yana ɗaukar sha'ari na musulunci in an gan shi an ga musulmi in ya yi ɗumi irin ɗumin musulmi ne ya ce to irin wanga ya duru a kasar shi cutarwa da dijjal wannan kuma gairar dajjal shine ce hadisi ya yace gairar dajjal aka wafini alaikum ni wanda ba dijal ba na hajjin tsoron shi akan kuma su ga dujjal saboda dijal kun san kafiri ne ba za ku yarda da shi ba za ku ba shi yarda ba amma wanda zai shiga ta musulunci shi na hijin tsoron ya halaka ku to yanzu idan ka ɗibi aƙidu iri daban-daban yan an ce ma jahamiyya yan aka ce maka wato khawarij yan aka ce maka mu'tazilawa yan an ce maka rawafid shi'a yan an ce maka gulatu sufiya wa'anga dukkan su suna ɗauka sunan musulunci amma kadibe da suka keta hanyoyi irin wa'anda sun saba mai da annabi ya rayu akai da sahabbai ne to dalilin wannan shiga ta musulunci tuwahi na musulunci ga wando dagagge ga gemi ga rawani ga riga irin shiga musulunci in yayi dimi dimin musulunci ya ja aya ya ja hadisi yayi bayani wannan shi ake jin tsoron ya ja hankalinka basu ga wanda ka san kahiri ne shi duk irin kyawun zancen da jarji zai yi da sunan musulunci ba za ka ba shi yarda ba ba za ka karɓar zancen shi ba amma duk wanda ya shiga shi musulunci da sunan musulunci to ana gudun wannan ya gangara tare da kai shine abin da malam ke son magana cikin magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam muna ganewa bala ya ce ha'ula'i almulabbisuna wal kadhabuna hum kasirun ya ce irin wa'anga masu cuɗanya ma mutane addinin su su gama ƙarya da gaskiya ka rasa wanda za ka ɗauka ciki ka zan kayi daidai sai ma yanzu in ka zira hannu kana ganin abin da ke gaskiya in ka ɗaukar sai zan ashe ba shi ne gaskiya ba to ga su aka yi jin tsoron cutar wasu ga muminai yadda da dajjal ya ce hum kasirun kuma irin wa'annan suna da yawa a cikin duniya suna da yawa a cikin musulmi wa'anda gurin su biyan bukatar kansu wani girma ne yake so wani abin duniya ne yake so a tara mai kowane da irin bukata ta wadda ke kai shiga haka kai kuma da niyyar ka mai kyau sai ya gangara tare da kai bala yace hazzarna minhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an ga irin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da mu yake sa mu dauki hamzari game da su yake sa yake tsawatar da mu mu dauki matakai game da su alaihi salatu wassalam mun gane wannan ko to wannan yayi munasaba nan ne karshen bayanan dajjal a cikin wannan sharhi na shakrabi bisa ga usul sunna na imam ahmad to sai nake son in gangara a wani karamin sharhi da albani ya yi ma tahawiya sai in ɗau muku bayanin albani a nan wurin game da hadisan da suka zo akan maganar da jil da nuzuli isa nasir dina albani a can sai ya ce wa alam ka sani anna ahadithar dajjali wa nuzuli isa tabbas hadisan dajjal da hadisan nuzuli isa mutawatiratun hadisai ne mutawatirai hadisai ne masu yawan gaske da suka kai haddin tawatiri yajibul imanu biha yana zama wajibi a yi imani da su a wurin ahlus sunna wal jama'a ya ce wala tagatar kar ka rudu da manyan da ifiha annaha hadisi hadin kar ka rudu da jahilan malaman da ke cewa hadisai ne ahad ba su kai matsayin tawatiri ba balle ma a aƙida bukhari wato yayi babe a cikin sahihu nashi akan hujja da hadisan aha da hagga akida kun gane ko to ko da ma za a ce mutawatirai ake hujja da su a akida to wanga hadisan sun kai tawatir ce fa innahum juhalun bi hadal ilmi wannan malamai da suka yi wannan magana Nasiruddin Albani yace ai cikakken jahilai ne game da wannan ilimin na hadisi ilimin sanin ingantaccen hadisi da wanda ba ingantacce ba su jahilan shi ne ba san shi ba ba shi suka karanta ba ba shi suka yi takassusi akan shi ba walaysa fihim man tattaba turqaha babu wani cikinsu da bibi hanyar wa'anga hadisan ya ce wato da an samu wani wanda zai bibi wa'anga hanyoyin hadisan lau fa'ala da a samu wani ya aikata ka lawajada lawajada ha mutawatira da a samu wani hadisan mutawatirai ne ya ce kama shahida bi zalika a'immatul hadis a'immatul hadal ilmi kamar da shugabannin imamai a wannan ilimin sun shaida akan haka kal hafiz ibn hajarin wa gairihi kamar hafiz ibn hajar da wani shi da sun yi shaida akan cewa wannan hadisi sun kai mutawatir wa min al-asfi Nasiruddin Albani yace yana daga cikin abin bakin ciki za ka samu wato wani sashi a cikin wannan tahiya ya tajarra'ul badu wani sashi na malamai yana yin magana fi ma laisa min iktisasihim cikin abin da ba su yi a kan shi ma'ana cikin ilimi ne wanda ba shi suka karanta ba la siyama wal amru dinin wa aqida yace balle ma wanga al'amari magana ce ta addini magana ce ta aqida bai kamata ka tsohon baki ga abinda ba shi kai ta kasasi akan shi ba yace wa inna min haula'i akhiran madau iza dini balik yace cikin wa'anga mutanen masu karambani game da tsoma baki wajen cewa wannan hadisi kaza ne shi ko kaza ne akwai dan sa kai din nan dan da awai ya kai malam shine iza dini balik fi kitabihi mawazin alqur'ani was sunna cikin wani littafi da ya samu suna mawazin alqur'ani was sunna allazi za'ama fihi taqalidan li ghairihi yace albani yace littafin da cikin shi ya ambata wata magana dan takalidin shira ta yi wa shiga wani da ba shi ba ya bi sawun wani ne mimma la ma'arifata indahu bi hadal ilmi daga cikin wa'anda ba shi da masaniya game da wannan ilimi na hadisi cewa anna riwayati nuzuli isa ba'da dajjali inna ma hiya min riwayati wahab bin munbahi wa kabil ahbar cewa ruwayoyin nuzuli isa da dajjal da maganar ai abinda kawai suke ruwayoyi ne wa'anda wabi dan munbahi ya yi da kabil ahbar wai dan ya soke hadisan yace wa za aka talaqun mahadin wannan kiran karya ne tsantsa bai daga wurin komi fala wujuda lahuma fi shay'in minha mutlaqan ya ce ai magana sake ba kaidi wannan mutane guda biyu da ambata ba su da wata hanya ta cikin ruwayoyin wa'anga hadisan ya ce wa kada kuntu kadiman kharrajtu nahwa arba'ina hadisan ya ce ni na kasance tun can da ba ma yanzu ba tun can da na yi takarijin hadisi arba'in na nuzuli isa laisa lahuma fi zikirin wanda cikinsu ba a ambaci wa ba dan min ba ba ambaci kabil ahbar ba haka albani ya ambata kenan danya kore maka shi wasu malamai ko da sun zo maka da neman su karyata maka hadisan da zuli isa ko hadisan Jal da cewa ai hadisai ne ahad suka ce a hadisai ne mutawatirai to wannan kenan to sai wato wata gabar daban shine nuzuli isa alaihi salam nuzulin annabi isa dan maryam da ya ce to imam ahmad ya ce daga cikin usulin ahlus sunna wal jama'a akwai ciyawa anna isa ibn maryam alaihi salam yanzilu fa ya bi babiluddin cewa tabbas isa dan maryam zai sabku ya kashe dajjal daidai wani wuri da ake ce mishi babiluddin nan zai kashe dajjal kenan damiri da ya bada fa ya qatuluhu damiri na koma ga dajjal saboda can cikin matanin usul sunna din jera magana take kun gane sai shakrabi ya ce asharhu to ga sharhi ya ce haza waridin fil ahadisi sahiha wannan magana ta zo cikin hadisai ingantattu na um, sabkowa annabi isa da har yadda za kashe dujjal magana ta zo cikin hadisai ingantattu wa fi sahihi muslim kuma hadisan sun zo cikin sahihu muslim a cikin sahihu muslim kitabul fitani wa asharat sa'a babu zikirin dajjal wa sifati wa ma ma'ahu a wannan baba yace annahu yanzilu isa alaihi salatu wassalam annabi isa zai sabko yadaihi ala katafai malakaini hannuwan shi na bisa wato kafaɗin mala'ika guda biyu kenan mala'ika guda biyu za su zo da shi hannun shi guda na bisa wato kafaɗa wannan mala'ika wannan hannun shi guda na bisa kafaɗa wannan mala'ika haka za su sauko da shi bayana maharu da taini yana sanye da wani kwamfile marura ta yi tuwahi guda biyu madauri da malagi yani alhulla ya ce hulla asin da asin kun sa asin da asin a kwamfile kenan kwamfile lafazin kwamfile asalin shi ba hausa ba ce asin da asin shi a hausa mun gane ko kun san asin da asin ai malaman gundumomi ne ya kamata a ce sun san asin da asin riga da wando iri daya me ake ce mishi ya kwamfili ba hausa bace kwamfili ba hausa bace mun gane ko almasbugatin tuhahin rinanni ne bi za'afaran wal wars an rina su da za'afaran da wars wars shi ma wani ciron ciro ne wanda ake rini da shi wadu'un kaffaihi ala katafai malakaini min al mala'ika ya aza tafukan shi bisa kawadin mala'ika guda biyu daga cikin nau'in mala'iku wa yanzilu bil manarati sharqiyya zai sabka a wani wuri da ake ce manaratu sharqiyya bi dimashqa a damashqa ne kun gane ko sun ma yattajihu ila muslimin sannan ya fuskanto inda musulmi suke wa minhu a cikin hadisi yace yattajihu ila eh, qatl dajjal sai ya fuskantar da zuwa ga kishin dajjal fa ya qatluhu barakallahu fikum yace shi zai kashe dajjal shikenan duk a huta da dajjal malamin mu adda yace barakallahu fikum fa yusallatu fa yusallatu hadha al-masihu annabiyyu ar-rasulu alal dajjal sai a ba wannan masihi annaban Allah Manza Allah sai a ba shi taslidi a ba shi rinjayi bisa ga wancan masihi ad-dajjal wa tasmiyati isa bil masih annabi isa wato sunan masih muna siyaha saboda yawan da yake yi na da'awa wa tasmiyati dajjal shi ko sama dajjal sunan masih li'anna ainahu masuha dan ajiye shi guda shafafa ce ba ta gani wa isa nabiyyin rasulun annabi isa annabi ne manzo ne wa zaka shi ka wanga naka gudan kazibin dajjalin makareci ne dajjal ne kun gane bambancin su hadal masihu ad-dajjal wanga masihu wanda ke dajjal sunan shi dajjal wa hadal masihu isa bin maryama alaihi salatu wassalamu shi kuma wanga masihu isa dan maryama tsira da amince Allah tabbata gare shi Allah zai ba dama a kan shi fa yuhlikuhu Allah ala yadayhi sai Allah hallaka dajjal wancan wancan masihi dajjal sai hallaka shi ta hanyar hannuwan annabi Isa da Maryama ta hanyar yaba annabi Isa ne jayi kan shi to fa ba da ya ti ya juju ma juju ba an gama da fitinar dajjal an kashe shi ana ganin to da an samu lahiya to sai ya juju ma juju su buɗe ki bayan haza isa bi man ma'ahu min ila jabal turi sai annabi isa ya kwashi jama'a tai ya tare zuwa ga dutsen turi da shi da na tare da shi na mumuni bangaren mumunai summa ya ragabu ila isa wa ashabuhu yani yad'una allaha sannan su yi kwadai zuwa ga Allah shi annabi Isa da mutane ne su yi kwadai zuwa ga Allah su roki Allah tabaraka wa ta'ala ala ula bisa ga wanga ya juju ma juju su kun fa wallahu su kuma Allah ya hallaka su tabaraka wa ta'ala shikenan fatantanul ardu minhum kasa duk ta kwashi wari duniya ta yi ɗoyi duniya ta yi doyi ɗoyi ake ca ko doyi ake ca ko me ake ca ta yi wari saboda gawawwakin wuya juju wa majuju in duniya ta yi wari fa yadda unallaha kuma su koma roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bai rasulullahu tsairan sai Allah ya aiko wasu irin tsuntsaye ka na kilbukuti kamar wuyan raƙumman daji ba raƙumman daji ba raƙumman sahara raƙumma ne na mutane raƙumman larabawa da ke cikin sahara ne wani irin wuya gare su sannan kuma da wani irin tozo guda biyu an ce bakuta mun sha fassara cikin hadisai kun gane ko to eh masu tozo biyu ba to to wuyoyinsu to haka nan tsuntsayen suke fata hum, sai su dauke gawawwakin ya juju ma juju ila ma sha Allahu su tallar da su can inda Allah so su tallar da su fatarmihim su yi waci da su zuwa ga inda Allah so su yi waci da su su tsame su daga cikin inda annabi Isa da jama'a shi suke to daga baya kuma wa yanzilillahu mataran gaziran sai Allah ya sabkar da wasu irin ruwa masu yawa faida'ul arada ka zilkati musul mir'ati annazifati sai Allah ya bar ƙasa shikenan wankakkatta kamar ka ce madibin da aka tsabtace tsab shi kenan muna jin wannan duk wannan karshen duniya kenan kuma wannan yana cikin aqida ahli sunna wal jama'a bambancin kar dan bid'a babu bambancin tsakanin rawani da rawani babu bambancin tsakanin gemi da gemi ko dage wando da dage wando sai aqida ita ke bambanta su kana yaza gemi a ga fasto da shi irin naka ne kana yaza gemi a ga shi'i da shi irin naka ne ko dan jami'ar shi irin naka ko khawariji da shi irin naka ne komi irin naka to amma ina kuke bambanta a aqida kuke bambanta ko da kun yi kama a sufa ku bambanta a aqida kun gane ko ba an ce ka saba ma sufa da ka gani tashi ba inda ta daidai da sufa ahlus sunna wal jamaa kai dai ka rike komi da komi aqida irin yadda annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne tanan za ku rabu da shi thumma ya'muru Allahu tabaaraka wa ta'ala sannan Allah ya umarni game da barkatul ardi wato Allah ya umarci ya yi umarni game da albarkar ƙasa an takaruja ƙasa ta hitar da albarkarta hatta takunar rumanata taka filfi'ama minan nasi har yanzu ɗaɗai ɗaɗai na rumana ɗaɗai na girinadi banda girinadi banda rumana mi za mu ce mishi mu da hausa rumana larabci ne bi turanci ne mu da hausa mai muke ci mishi ba fashe da suna da hausa ko dan ba ice ne na ƙasar hausa ba ba da suna da hausa to wani abu ne kawai dan gwaba yake amma haka ce ɗaya domin albarkar lokacin da Allah zai sa ƙasa ta hiddo albarkarta da za ta albarkaci mutane ɗa ɗaya sai isi jama'a masu yawa yan ce fi'am a jama'a masu yawa kenan wa yastazillu tahataha adadin minan nasi inuwar rumana icen rumana ba wani ici ne mai girma ba amma jama'a diya dan albarkar lokacin sai jama'a diya su zo su zamana kalkashin ino icen su sha ino icen duk ta ishe su wai barakullahu rasali sai Allah ya sa albarka cikin nono ya'ani allaban Allah ya sa albarka cikin madara hatta inna liƙi hata min ibili har taguwa ɗai ta tatsa daga cikin raƙuma la takafi alfi'ama sai ta ishi jama'a da yawa minan nasu daga cikin jama'a an ta tsununan ta ishi jama'a masu yawa wa hatta inna liƙi hata hatta dabba ta tsaminar bakari saniya ɗaya daga cikin shanu ta kafi kafiran minan nasu ta ishi mutane da yawa nunan ta ishi mutane da yawa ta kwashe su wallaƙi hatu minal ma'iz dabbar ta tsaguda daga cikin awaki ita ma sai ta takafi batan minan nas takafi batana minan nas ta ishi tawaga kabila su kutum akuya dai nuna akuya daya barkata min Allah wannan diddan albarka daga Allah ashe komai Allah ne ke sa mai albarka ya ishi mutane in Allah bai sa mai albarka ba zai ishi mutane thumma ba'da zalika yursilullahu rihan ila qaumi Isa kun gane ko eh, tayyibatan sannan bayan haka Allah zai sabkar da wani irin iska zuwa ga jama'a annabi isa tayyibatan iskan mai daɗi na sai su mutu cikin daɗin rai kawai ba ka zin zahin mutuwa kawai sai kamar kwana ya ɗauki kamar bacci ya ɗauki ka shi kenan lami lahiya ثم بعد ذلك يرسل الله sun ثم ba da zalika shirarau da kaliki. sannan bayan haka sai ashararu ɗin mutane irin wa'anda ba su jin magana kowa irin wanda bahaushe ke ce mai yan iska ya tahara juna ka tahara jil humri sai su zo su yi ta kashe kashe tsakanin juna a yi ta zanace zanace kai ka ce jakai ne jakai jakuna jakai jam'in jaki ne ko to ni za a ci abin da wannan to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cikin hadisi wa alaihim taqumu sa'atu to irin wa'an ga mutanen su ne kiyama za ta tashi a su muna jin wanga ko shi alharji ana fassara shi da alfitnat waqtilan wa babu hud baban daraba ne kenan daraba ya daribu to shi ma haraja ya harji kenan zai kasance kun gane ko kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da sharaɗi ne daga cikin sharaɗan tashin kiyama sai fassara shi bil qatali kenan ya yaƙe yaƙe muktar sahar ya zo da wannan in ka kalle shi imam bukhari a cikin sahihu nashi kitabul fitani kitabar da ya akan fitinoni na ƙarshen duniya babu zuhurul fitani babu na bayyana fitinoni a ƙarshen duniya sai sai kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai hadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya taqarabu zamanu zamani lokacin da zai yi kusa wa ya kasarul amlu a lokacin aiki zai yi kaɗan aiki nagari aiki salihi zai yi kaɗan ga mutane wa liƙa shuhu a jefa rowa a zukatan mutane kamar da kaga halin da muke ciki yanzu kowane gari a cikin ƙasar Nijar arzikin da ke tare da shi ya hina da yawa galibi haka za ka samu amma ayyuka na gari da ake yanzu da dukiya wanda ake canda in za a kwatanta ga yawan dukiya yanzu aikin na canda ya linka aikin da mutum ɗaya zai yi canda da dukiya shi yanzu sai ka ga mutum uku su kasa wannan aikin amma dukiyar ɗaya daga cikin su ta linka dukiyar mutum goma na wancan lokacin to kaga an shefa ruwa cikin zukatan mutane wata zaharar fitan fitina za ta bayyana ta yi rinjaye a duniya wa kasar harju kashe-kashe yawa kalu ya rasulallahi ayyuma huwa me ake nihi da harju kala yace alqatalu alƙatalu kashe-kashe yaƙe-yaƙe ganan ka mun haratar da lokaci cikin baban dai a wani hadisin da ya ce gaba sai ya ce inna bayna dai sa'a ku sani gaba ga kiyama kamin ta tashi za a samu ayyaman yurfa fi hal ilmu za a samu wasu kwanukan da za a ɗauke ilimi ɗauke aiki da ilimi za ga ilimi ana yi amma gaban za ba aiki tsoron Allah na mutanen shekara arba'in da ta wuce sai ga ya hina mu yanzu da muke cikin ilimi shi wani sai ya zama ga wa'azin turmi na makahu ya ji magana amma yana yana kiyaye ta kai yau an karanta ma qur'ani an fasara an karanta ma hadisi an fasara amma bayani yau amma bugu amma ba ka jin tsoron Allah irin yadda wancan ke jin tsoron yanzu la hal jahalu sai jahilci ya sabka a duniya lokacin shi aka yin aiki da shi ga ilimin an bari waya kasar fi hal harju sai kashe kashe da yaƙi yaƙi su yawaita yace al harju al qatlu in ku san komai ne harju din gaba kashe kashe yaƙi yaƙi Gayanan mutane ba su jin nauyin zubar jini nan mutane kari bai da najeriya ake zubar jini nan mutane saboda siyasa saboda dukiya saboda wane ne kadiba hatta tuki abin hawa bisa hanya sai ga mutum bai jin damuwa bai jin kunya kiri-kiri musulmi ne dan musulma bai jin kunya ya keta doka da zai zubar da jininka ko ka mutu ko ka kare oho manzan Allah ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ci gaba da cewa kuma wa min shirarin nasi da rikuhun sa'a daga cikin ashirarin mutane irin wa'annan yan waye isa duk garin nan uban waye isa ashararu wanda ba wanda ke isa ba su doka ko ya hana su ne kiyama za ta riska a bisa bayan duniya hum ahya'un sadda kiyama za ta so su ne za ta da rayayi wannan cikin wani babi kuma da ke bayan wannan sai ya ce isbiru ku dauri ya ce fa innahu la ya'ti alaikum zamanin ba wani zamani da zai zo muku illallazi ba da sharrun minhu hatta talaka rabbakum ku sani ba wani zamanin da zai zo muku face mai biye da shi ya hishi zama sharri haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi har sai kun gama da ubangijinku duk wani zamanin da kuke gani kuna ganin sharri ana cikin sharri yanzu to wani zai biyo bayan sai ya hizawa da sharri hirish to Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu Allah ka kare mu so sai mu komo ga ya ce wa hazihi min alamati sa'atil kubra wa'anga suna cikin manya manyan alamomin tashin kiyama منها خروج الدجال ومنها نزول عيسى ومنها خروج الدابة ومنها طلوع الشمس من مغربها وهذه كلها تقع وهي من الآيات الكبرى wannan dukkan suna cikin alamomin tashin kiyama mahiya girma daga cikinsu akwai hitawar dajjal daga cikin su akwai sabkowar isa dan maryam daga cikin su akwai hitawar dabba daga ƙasa daga cikin su akwai hitawar rana daga yamma daga dukkan an gaice za su abu kuma dukkan suna da cikin ayoyin tashin kiyama mahiya girma suna cikin alamomin tashin kiyama mahiya girma to nan tunda muka zo nan ga maganar ya juju ma juju wato eh, shak eh, Abdurrahman sa'adi ya ce su ya jujo ma juju shi a gani nai ya ce an tabbatar da su al'ummomi ne wanda suka kasance wato wara al-bihar bayan teku wara nahar kenan ka turki ya ce kamar turkawa wal yunan da mutanen girka wa duwar bilkan wal faransiyina wal almaniya wa taliyan wa rusi kenan wal yaban japan kenan wal asban asbaniya kenan wa man tabi'ahum min anwa'il umami wal amerikani wa tawabihim yace da masu biye su an ga su ne wara annahari yace wa'anga su ne za su iya zama ya juju majuju ya ce saboda littafin Allah da sunnan manzo sun yi nuni nuni kuma sarihan karara cewa ya juju ma juju nau'i ne na 'ya'yan adam ba wai Aljanuni ne ɓoyayyu ba su ma mutane ne karara qur'ani dari sun nuna ya juju majuju mutane ne ya ce su ba zan wasu halittu ne daban kamar aljanu ba da ke koyuwa daga idanun mutane a cikin wagga duniya kun sa aljanu su ne ba maganin su ba mijin mocin su ba mijin warin jikin su ya ce to wagga duniya fa baki ɗayan ƙasar duniya ga ɗan adam duk ya cike ta da sani ba inda ba ɗan adam kaɗan kaɗan da an gama duniya ba wani wuri da ya saura face ɗan adam ya san abin da yake ciki kenan inda akwai wasu mutane daban da ba wa'an gaba inda akwai wata lita da sun ganta to kenan yan adam ne ya jujo majuju to wa'an ga mutanen da ya zana ya ce to shi a ganin shi su ne ya jujo majuju kuma ya littahi akan hakan ce tunda an ce yan adam ne to wa'annan su ne ya jujo majuju yanzu abdurrahman sa'adi wannan kenan to kenan bisa ga wannan maganar tashi ai su ma sai maga mafisiruna fil ardi ne su ma duk suna banna basa bayan ƙasa ina ganin ai tun da ka ga wannan ya tashi shi ma hanga yana kusa ga tashi su ma suna cikin banna bisa bayan kasa kamar ya juyo majuju tunda amerikawa ga sanin suna banna bisa bayan kasa kadibe da suka sa zanga-zanga a faɗin kasashen musulmi duk inda kasa ta musulmi take ta larabawa sun sa zanga-zanga cikin ta sai an yi juyin juya hali an sa kafirci ya zama ya mai kasa an kakkabe duk wani abin da ya saura na kan barorin musulunci duk abin da ya saura ya liƙe sai an kakkabe shi ne manufarsu a kaikaice sai yaƙe mu da makami sai yaƙe mu wa rike rike da yadda muka tsaya a sabon sabon gaba ko shagrabi ya ce wal imanu ƙaulin wa amalin yazidu wa yankusu imani hwada ce da baki sannan aiki da gabbai kuma yana karuwa yana raguwa gwalgwadon aikinka na kwarai ko mugun aikinka aiki na kwarai na kara shi mugun aiki na rage shi wannan yayi wannan unwani ne a gabar da imam ahmad ya ce wal imanu qaulun wa amalin yazidu wa yanqus kama a fil khabri a kamar na imanan a hasanuhum kulkan imam ahmad ya ce imani aqida ahlus sunna wal jama'a asali daga cikin usul shine imani hwada ce da halshi sannan aiki da gabbai kun gane ko ya ce yazidu wayan kusu akwai iti bil bilkali da ciko da shi ba ko aqida da halisun na jamaa ya ce yazidu wayan kusu yana karuwa yana raguwa kama ja a filkabar kabar kamar da ya zo cikin hadisi cewa a kamar muminina imanan a hasanin mukulkan wanda ya samun kammalar imani cikin muminai shine wanda ya hisu kyaukyawar ɗabi'a kenan kyaukyawar ɗabi'a minal imani husnul da kulki minal imani kimanin imani ba hadar baki ce kawai ba kawai da murji'a suka ta kai a'a aikin kwarai yana cikin imani wannan hadisi da ya zo da wannan magana ya zo cikin sunan abi dauda kitabus sunna mun karanto shi babu dalili ala ziyaratul imani wani kusani hadisi mai lamba 4682 a cikin sanar tirmizi mun karanta ya zo hadisin kitabar rada cikin kitabar rada babu ma ja a fi haƙƙin mar'ati ala zawjiha babu mai magana haƙƙin mace akan mijinta hadisi mai lamba 1162 qala shekul albani nasiruddin albani ya ce hadisin hasanin sahihun kenan kenan wannan hadisi yana cikin hujjojin kenan imani ba haɗa baka bace kawai wai in ka ce ka yi imani shi kenan duk bannar da za kai sai ka tai ta yi duk saɓanin za ka sai wannan aƙidar a ce aƙidar miyagun yan boko wanda ba su biya addinin musulunci sau da ƙawa suke ke irin wannan aƙidar rabi musulunci rabi turawa shi kenan a sharhu shakarabi ya ce to ga sharhi bal imani ƙaulin wa amalin qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal jawari imani hwada ne da baki kuma a ga ka aikata daga banka hwadar zuciya da halshe sannan aikin zuciya da gabbai Auta taqulu ko kuma kace al imani qaulun wa amalun wa i'tiqadun imani hwada ne da halshe sannan aiki da gabbai sannan kudiri da zuciya cewa da zuciya gaskata da zuciya yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asiya yana karuwa da dalilin yawan aikin lada yana raguwa da dalilin aikin sabo haza huwa imanu inda ahli sunnati wal jama'ati wanga shi ake ce mai imani wurin ahli sunna wal jama'a amma irin wannan yace addini ga zuciya yake ya ta aikin sabo to wannan ba aqida ahli sunna wal jama'a bace wannan aqida ce ta murja'a wadda kuna ganin galibin bakaken yan boko ita ce suka riki wai ala dole su musulmi ne tunda dai suna sallah duk mugu abin da suka yi daddai ne ta wannan mugun ya aqida ce kakka sa su cikin ahli sunna murja'a zaka kiran da duk wanda ya aikata aiki irin nasu yusharikuhum al-khawarij khawarij na tarewa da su nan sai da su khawarij ba irin magana su suka yi ba suna tare da su fi annal imana kaulin wa amalin wa atiqadin imani waɗa ce da aiki da itikadi walakin inda hum sai dai su wurinsu al'imani la wa wala yankus to kaji inda sai game da murja su sun yarda an yi gaman baki a eh, faɗa ce da baka sannan da aiki da gabbai da kuduri ga zuciya sai dai shi cik yake wuri tsaye bai tsaye bai ƙari bai rage alhali allah na ce alhiz dadu imani ma imani ga allah ya nuna iman na karuwa bayan kana da shi ka iya kara samun shi inda ka aikata aiki to su abin da yasa suka azawa ga ka'idar mm, dan su ji daɗin kafirta ka da ka yi zunubi zai ce to kafiri ne li'annahu bi majarid ma yartakib al muslim al kabirata su wurin su kawai idan musulmi ya aikata wani sabo kadai ya karji min islam yana hita daga musulunci bai da wani matakai matakai da za a ciya a'a yanzu dai ya hito daga mataki kaza ya komo mataki kaza a'a mataki ɗaya ne shikenan yuqabiluhum murji'atu to murji'a nan sai suka kalubalanci khawarij suka ce a'a al-iman huwa tasdiq imani gaskata ne kadai tasdiqun bil qalbi faqat gaskata ne da zuciya kawai awal ma'arifa ko kuma kawai ka san Allah kadai kama inda jahamiya kuma yadda haka magana take wurin jahamawa au ko kuma surun su tasdiqun bil qalbi kama inda gulatul murji'a ce kamar yadda yake wurin gulatul din murji'a wanda suka wuce haka wanda murji'atul fuqaha'i a wurin fuqaha'i din murji'a surun su al iman itiqadin bil qalbi kadai wa qawlin bil lisani wala da kulu hom al'amalu su wurinsu aiki bai shigowa ciki kenan a wurinsu in dai kan musulunta dan baka yi sallah ba dan baka yi azumi ba dan baka yi duk wani aikin lada ba dan kayi duk irin saban da kake so to wannan bai hidda karga musulunci a wurin murja'a kaga wannan jafau ku su kuma kawarij su kuma galau su kuma sun wuce iyaka wannan sun sassabce duka su kuma kawarij sun wuce iyaka su kuma su aiki wurin su bai shiga fi musamman imani bai shiga cikin abin da za a ce mai imani amma ahlus sunnati amma su ahlus sunna fa amalul qulubi ayyukan zuciya wa amalul jawarihi da ayyukan gabbai dakhilatun fi musamman imani ba da tasriki an ka gaskata to ayyukan zuciyarka da ayyukan gabbanka duk sun shiga cikin abin da ake ce mai imani amma malam sai komo nan kasa mai taƙi kasa ya ce babul murja'a ya tabbata amalul qulubi min al imani sashen wasu marja'a suna ɗauka ayyukan zuciya suna cikin imani ya ce zakar zalika ibn taimiya fi kitab iman a cikin littafin na al-iman ya ambata wannan maganar tasu ayyukan zuciya a sa su cikin imani kadai amma ayyukan gabbai ba su shiga cikin imani kenan ayo dai suna nan inda suke fal imanu a wurin ahli sunna da wal jama'a imani yashmilu yashmilu al-itiqadati wa amal al-qulubi min khawfi wa hubbihi wa raja'ihi wa raghabati ilaihi wa tawakkul kenan wurin ahli suna wani jama'a imani ya tattaro dukkanin wato abin da za a ce ma aƙida da abin da za a kudirce a zuciya na aqida yana shigo cikin imani ayyukan zuciya yana cikin imani kaman tsoron Allah san Allah raja'in hata tsira wurin Allah kwadai zuwa ga Allah dogaro zuwa ga Allah wannan duk yana cikin imani hazihi kulliha min amalil qulubi wannan dukkan suna cikin ayyukan zuciya san Allah da tsoron Allah da fata tsiraren Allah da kwaɗe zuwa ga Allah da dogaro ga Allah ada ayyukan zuciya ne ko to suna cikin imani shi yasa eh, nake maimaita muku bukhari yayi kitabul imani ya zana abubuwan da ke imani kuma dukkan abubuwan ayyuka ne ya yayi kitabul imani cikin sayyuna shi ma shi ma zana abubuwan da ke imani kuma duk ayyuka ne da sauran littattafai wanda aka nuna ayyuka na shiga cikin imani wannan kenan hazihi kulla min amali qulubi waya min sami bil iman dukkan suna cikin wato jerin abin da za a ce mai imani wala yaqumul imanu illa bihi imani ba zai eh, tabbata ba zai tsayu ba sai da su wala yakuni illa biha bai kasancewa sai da su wa kazalika amalul eh, amalul hakanan ayyuka na gabbai min saumi was salati was zakati wasa'ir takalifi al jihad wa ma shakala zalika hatta innal adha yumatu min ad-dariqi min al-imani yace haka nan dukkan ayyuka na gabbai kamar azumi kamar sallah kamar zakka da sauran sadakan nafila da sauran ayyuka na takalifi da aka zambayi zuwa jihadi da duk abin da ya kama da haka hatta wani abu mai cutarwa na kazamta ko ya soke wani ko dai cuce shi daga cikin nau'in cutarwa da za a tunkuɗewa daga cikin hanya kai cuci wani minal imani duk suna cikin imani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al imanu bid'un wa sab'una shu'batan a'laha la ilaha illa Allah wa adnaha imatul azaa min ad dariq kuma wannan hadisi wato kamar yadda yake haka musulmi ya hitar shi cikin kitabul imani babu bayani adadin sha'abul imani wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace imani rassan shi sun kai saba'in da wani abu a alaha mahi ɗaukakar reshen shi la ilaha illallah kiyaye wannan tauhidi Wa da ha mahi eh, zama ƙasa da azami na Ka kaga wani abu mai cutarwa bisa hanya ka gusar da shi wannan duk yana cikin imani tunda manzo Allah ya ce haka to dan marja'a sai ka ja baya wa hazal imanu yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyani wannan shine imani da ke karuwa da aikin da'a kuma yake raguwa da aikin sabo in kai aikin sabo imanin ka ya ragu in kai aikin lada imanin ka ya karu yazidu ila an yasil amsal jibal imani na karuwa yana karuwa har ya kai misalin a ce tsaunuka irin irin a ce babban duci ko tsaunin wanda kake cin kai daga nesa imani na girma ya kai haka nan a can wurin Allah tabaraka wa ta'ala wayan kusu kuma yakan rage ga mai aikin sabo yayi ta ragewa yayi ta ragewa ila an yasila ila adana mithqala zarratin min imani har ya kai zuwa ga mahi zama ƙasa ga nauyi na ɗan ƙaramin kiyashi daga cikin nauyin imani ya rage ya rage har ya kai iyaka ƙasa wani murja'atu su murja'awa inda hum al-imanu la yazid wa la yanqusu su murja'a wurin su sune wanda imani bai karuwa bai ragewa lian al-imanu tasdiqun faqat indahum dan su imani wurin su wato gaskatawa ne kadai in ka gaskata ka biya kai imanin ka daidai yake da imanin annabawa wa huwa la yaqbalu naqasa bai karbar naqasa bai karbar bai karbar ragewa iz tara alaihi naqasun intaha shi idan wato na naqasa ta zo mai to ya kare wa karar sahibihu min da'iratul islam kenan ma'abucin shi sai dai a ce ya haitar ga musulunci fa huwa la yanqusu shi bai ragewa lakin lakinnahu yastawi fi hadha al-iman indahu kenan wurinsu imani na zama daidai la ya tafadalu ba wani bai hin wani yastawi fihi afajarun nasi wa khabasun nasi na wani mala'ikati. wa وهذا dalalun كبير su a wurinsu wanda ya kowa fajirci cikin duniya cikin mutane wanda ya kowa zama wato ɓatacce ƙazamtacce wajen aikin sabo to yana zama daidai da kowane annabi cikin annabawa ko siddiqi cikin siddiqai ko mala'iku saboda imani darje shi daya ne ka gaskata da kai da annabi duk ɗaya ne da kai da wanda ya shekara eh, arba'in yana addini duk ɗaya ne a wurinsu ko kun gane haka suke nunawa ko ba sai to ga hili suka kai wannan ai bata ce mai girma bata ce ga hili saboda haka wato murji'a sun sassabce mutane ga addini su mai da mutane ba aiki addini ba aiki wanda nake kwatanta muku su da rayuwar irin wa'annan raggayen 'yan bokon masu sancin duniya ya makarkale kawai yana hannu da matan mutane yau sai ce addini ga zuciya yake da kamai magana ce addini ga zuciya yake kawai ta hita ba hijabi ta sa kayan kwalliya wai matsayinta musulma yan musulma wai diyan limanci ma ita amma wai ita yanzu yanci gare ta addini ga zuciya yake to wannan irin miyagun yan boko din to su ne ke da aƙida irin ta murja'a saboda shi murja'a ba wai wasu mutane ne za a gani masu wani irin tsawo da ya bambanta da mutane ko gajirta da a'a ɗabi'a ce aƙida ce wanda duke da ita shine murji'i ko kun gane kamar yadda kuka san yahudanci ɗabi'a ce da Allah ya kyamata wanda duk ta shine bai yahudi ko da shi ba cikin bani isra'ila yake saboda haka su kuma khawarij masu aƙida irin tasu su ne yan taci ne su ke da aƙida irin tasu saboda duwan ga aƙidan da ake karanta akwai ire-iren masu su yanzu sai ba ya ci gaba ya ce kama yi hun fi dalali alkawarij kamar yadda su kuma kawarija sun ƙalubalanci murji'a murji'a yanci makwance ne yan mu dai musulmi ne bai hana masa ko to su kuma kawarij su ko daga can su kuma sai su ƙalubalanci wato murji'awa saboda su yan in ka sake kai sabo ko kaka kafirta fagulatul murji'a sharruhum sharruhum kabirun ya ce su gulata ɗin murja wanda suka wuce iyaka cikin murjaa murjaanci sharrin suna da girman gaske li'annahum yahdimuna shari'atul islam bi hadal itiqadi al-khabir malai ce saboda su suna roshi shari'ar musulunci ta hanyar wannan kudirin nasu mugu wannan mugun ya ta su. saboda da inda ya zan musulunci bai hana ka sabo to ba irin musuluncin da jarjibi suke jarjibi suke so mu yi ne ba mu koma musulunci sai suna ba shari'a ba doka to akidar murja'a kenan wal kawarij ko sa'u su kuma kawarij su ne suka su bacin su ya zama baci cikin tahiyyar musulunci la'annahum yukaffiruna al-ummata dan su suna kafirtar da al'ummar musulmi wa yasalluna alaihim suyufa suna zaro ta kubba gare su fa yastabihuna dima'ahum wa amwalahum suna halatta jinainan musulmi da dukiyoyin musulmi fa bi majalidi ma yartakibul kabirata indahum zinan ko sirkatin ko katalin sara kafirin inda idan mutum ya aikata wani sabo a wurinsu saban nan zina ce ko sata ko wani kashin kai to wurinsu daga ran nan ya zama kafin wala ya ce haza kazabin wa dalalin wasu fahimin ya ce wannan karya ce suka ma musulunci fata ce kuma wannan mugun ya fahimta ce suka ma addinin musulunci kafirci daban zunubi daban shi kan shi zunubi daraja daraja ne akwai zunubi makaruhi akwai zunubi kaba'ira limaza amara Allah bai kamata da hududi ala sariki sai a tambaye su me yasa Allah ya umarni a tsaye da haddi akan barawo in ya kafirta ai ba haddi ake tsaye da ba na abin nan kawai shi kenan sai a ce kafiri ne ya hita daga musulunci kenan yanzu shi ɗan ne Um, Allah ya ce wasariq wasariqatu faqatu aydiyahuma jaza'an bima kasaba barawo da barauniya ku dace musu hannu wanda ya sata cikin su ku dace mai hannu wannan sakamakon amana suka aikata ne suratul maida aya ta 38 kaga ce a dace musu hannu ko bai ce a kashe su kishin mai dan ba kun gane ko amma wanda ya rida aikashe shi ake mun badal dinahu faqatuluhu sannan limaza ya murullahu bai da hududi alaman ya yashribuna al-khamra me yasa musulunci ya yi umarni da tsaye da haddi akan wanda ya sha giya bulala za a mai bai ce a kashe shi ba ya yi ridda wa zalika allazi kana shirbul khamra ga ma mutumin da ya kasance yana shan giya ana kawo shi wajen manzo Allah fa utiya fa qala adam ran nan da aka zo da shi sai wani yace la'anaka Allah Allah la'ance ka ya sai ta da kai daga rahamash ma aka sanu ma yu'tabika me yawan zawar da aka yi da kai kai kullum a zo da kai ka shawo giya a maka haddi kun baka wasa ba ce to da kafiri ne ai kashe shi aiki ka kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ma wannan sahabi da mai magana la tal anhu kakkal an ce shi kakka ce Allah ni san tar da shi daga rahmatai innahu yuhibbullah wa rasuluhu shi ho yana san Allah da manzo wannan hadisi bukhari ya hitar da shi cikin kitabul hududi babu ma yukrahu min la'an min la'an shahir bil khamri wa annahu laysa bi kharijin min al milla babu na tsaida haddi Eh, wato haddodi sannan baban da aka karhanta ala'anci mashayin giya cewa bai hita daga da'irar musulunci ba to wannan baban hadisin yazo ya ce kenan wanga mutum kenan muminin ya kama alaihi haddu shi mumini ne za a tsaye da haddi dai a kan shi wai kafaru sai zan kamar an kankare mai malahin saboda wanda aka tsaye da haddi kan shi ya zama kankara ga lahin shi ya kununa iqamatul hadd malamai suna tabbatar da tsai da haddi alaihi akan shi kafaratul lahu tsai da haddi akan mai laihin da aka ce ana aka aza eh, tsai da haddi kai ne kafara ce gare ga wannan laihin kazalika barakallahu fika idza zana wa uqima alaihi alhaddu idan mutum yayi zina in har aka tsai da haddi kai ne ya kuna kafaratul lahu wannan ya kasance kafara ce gare shi mun gane ko alkafiru qala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ko kafiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi game da shi man baddala dinahu faqatuluhu duk wanda ya hurhura addinin shi bar musulunci ya koma wani addini daban kashe shi za ku yi kaji hukuncin shi to kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karantarwar shi a rayuwar shi da sahabbai ya bambanta tsakanin kahirci da zunubi daban-daban suke wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hitar da shi kitab al-jihad wa sayl bab la yu'adhabu bi azabin lahi babe na ba ayin azaba da azaba Allah ma'ana ba ayin azaba da wuta sai Allah shi da halicci wuta shi ke azaba wannan babu mana yace fartika bil kaba'ir min az-zina wal katali wa shirbil al khamri wa ma shakala dhalika irin azimatun wa shadidatun jiddan wa jarimatun fi nazar islam islam ce tabbas hawan aikata laihika da suka kai kaba'irai na yanzu na ko kashin kai ko shan giya ko duk abin da ya kama da su na kaba'irori laihika ne masu girman gaske masu tsanani kwarai kuma laihi ne babba a kallon yadda musulunci ke kallon shi lakin la yukaffirul islam sai dai musulunci islam bai kahirta ma'abucin shi yana ɗauka shi dai fasiki daga cikin fasikai wanda ke iya shiga wuta in bai tuba Allah ya hime ba yuqamu alaihi alhaddu a nan duniya za a tsaye da haddi kan shi wa yu'aqibuhu fil akhirati ko wa yu'aqabahu fil akhirati bi hadha dhanbi za a yi mai azaba gobe kiyama da dalilin wannan zunubi in ya'fu anhu in Allah bai yahi mai ba kenan in ya'fu anhu in mun dauka bani al ma'rum sai mu wa yu'aqibuhu fil akhirati bi hadha dhanbi in ya'fu anhu ko wa yu'aqabahu fil akhirati bi hadha dhanbi in yu'fu anhu kun gane ko bi kadari ma ya sha Allah da gargadan abinda Allah ya so wa bi kadari ma yastahiqu da kuma gwalgwadon abin da ya cancanta ya game da shi na azaba kenan ko dai a mai wannan azaba wato gwalgwadon abin da Allah ya so da gwalgwadon abin da ya cancanta ko kuma in ya tuba an ya hima shi kenan lakin la ya karju anil islam sai dai ba a cewa wannan mutum ya fitar ga cikin musulunci dalilin zunubi wala budda an ya kharuja bi tauhid hadha dhanbi bi tauhidin la eh, budda an ya kharuja bi tauhidin hadha al muznibi muzunibu minan nari kenan wannan mai zunubi babu makawa zai iya hita daga wuta da dalilin ya je da tauhidi gobe kiyama ya iya zama cikin wuta gwalgwadon tsawon yadda ya dace ya zamna sannan dalilin tauhidin shi ya hito daga wuta ila aljannati zuwa aljanna kun gane wurin to wannan kenan to sai wata gabar daban shine man taraka salata faqad kafara duk wanda ya ki sallah hakika ya kafirta wata gaba ce daban wadda ahli sunna wal jama'a ke tattauna akan wato wannan gaba ya zo inda imam ahmad ne ya ce wa man taraka salata faqad kafara duk wanda ya bar sallah ya kinta hakika ya kafirta walaysa min al-amali shay'un tarkuhu kufrun illa salatu babu wani abu daga cikin ayyuka wanda barin shi na zama kafirci sai dai sallah ha Ya ce man taraka hafa huwa kafir wanda duk ya ƙi sallah kafiri ne wa kad halallahu qatalahu hakika Allah ya halatta kashe shi a yaƙe shi to sai shakrabi ce asharhu bari in kashe salula ina ganin mai ita bai san wato karatu nake ba wato ya ce wa man taraka salata kada kafara duk wanda ya bar sallah hakika kafirta ya ce to imam ahmad ya zo da wannan fakara sai mai sharhi shakrabi ya ce a dullatin kasiratin ya ikiwa ku sani akwai dalilai masu yawa ya ku yan uwa liman kafiru na tarika salati ga wa'anda ke kafirta wanda ya ki sallah wa qawiyatin jiddan kuma dalilan masu karhi ne kwarai cewa wanda ya bar ya ki sallah kafiri ne wa yuqabiluhum man la yukaffiru tarika salati amma akwai wa'anda ke kalubalanta su ciya bai kamata a kafirta wanda ya ƙin sallah ba sai an bincika ƙaryata sallar yayi ko ko raggwanciya ne shi wala hun bi tawilatin li hadhihi nusus suna da wata hanya ta tawilolin da suka zo da shi ga wannan nasoshi min adillati man yukaffiruna daga cikin dalilan wa'anda suka kafirta mai kin yin sallah kun gane ko daga cikin dalilan wa'anda suka kafirta mai kin yin sallah wanda ya ki sallah da kwai ci faɗin Allah ta'ala fa in tabu wa aqamu salata wa zakata fa ikhwanukum fid dini idan kafirai sun tuba sun tsaye da sallah sun ba da zakka to yanzu sun zan yan uwanku cikin addini su musulmi ne fakallu sabilahum ku sakan musu hanyar su surat tauba ta 11 fala tahsul al ukhuwatu kenan yan uwantaka ba za ta tabbata ba illa ba'da dukhuli fil imani wa iqamati salati wa ita'iz zakati suka ce kenan yan uwantakan musulunci ba za ta samu ba sai bayan shiga cikin musulunci wato sai bayan shiga cikin imani kenan shiga cikin musulunci da tsaye da sallah da ba da zakka kadai yan uwantaka sai an zo wannan gaya sannan ta samu yace kuma wata ayat ce fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata kallu sabilahu kenan in sun tuba sun tsaye da sallah sun ba da zakka ku saka musu hanyar su ayat dai kamar wacce amana ko ita ma dai suratul tauba ta 50 daidai sai malam shakrabi ya ce kenan fala yukhalla sabiluhum wa yarfa'u anhum saifu illa idza amanu billahi wa aqamu salata wa atawu zakata hujajun qawiyatin jiddan wa kasiratan yace kenan ba a sakan musu hanyar su ba za a sabke takobi daga kanunsu ba sai bayan sun yi imani da Allah sun tsaye da sallah sun ba da zakka wannan hujjoji ne masu ƙarfi kwarai masu yawa min ha ce kai daga cikin su akwai wa man taraka salata kada kafara akwai hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bar sallah hakika ya kafirta hadisin da sanan turmizi turmizi ya kawo shi ciki kitabul imani babu ma ja a fitar ki salati hadisi mai lamba 2621 ibn majah ya zo da shi cikin sanan nashi kitabul iqamatus salati wa sunnati fiha babu ma ja a fi mantar tarka salat hadisi mai lamba dubu ɗaya da saba'in da tara hakanan cikin sunan nisa'i ya zo kitabin salati babul muhasabati ala salati hadisi mai lamba ɗari da da uku ƙala shekul albani sahihun nasiruddin albani dukkansu ya ce hadisi ne ingantacce shi kenan sannan da hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bainal abdi wal kufri aw shirki tarku salati abin da ke kawai shamaki tsakanin bawa da kafirci ko tsakanin bawa da shirka shamaki kawai tarku salatu barin sallah da ya bar sallah shamaki ya ciri shikenan shamaki ya yaci shi ma wanga hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Tirmidhi ya kawo cikin sunan nashi kitabul imani babu ma ja a fi tarki salati hadisi mai lamba 2619 ibn maja cikin sunan nashi kitabi iqamatu salati wa sunnati fiha wa ma ja fi man taraka salati hadisi mai lamba 1708 kenan da kuma hadisi mai lamba 1080 daidai sunan nasa'i ya zo da hadisin cikin kitabin Salati cikin sunan nashi babul muhasabati ala salati hadisi mai lamba 4600 eh, hadisi mai lamba 464 eh, nasiruddin albani ya ce hadisi ne ingantacce mun gane ko kenan wato wannan dalilai ne na masu cewa duk wanda ya ƙi sallah kafiri ne ya kafirta fa amru salati azimin jiddan bi yace al'amarin sallah al'amari ne mai girma kwarai wa hiya amudul islam shi sallah babban ginshiki ne na musulunci wa kama sayati fi hadisi abdullahi bin shaqiq kamar yadda zai zo cikin hadisi abdullahi dan shaqiq kama ashara ilaihi al-imam ahmad kamar yadda imam ahmad ya yi nuni zuwa gare wa laysa min al-a'mal shay'un tarkuhu kufrun illa salah babu wani abu cikin ayyuka musulunci wanda barin shi kafirci ne sai dai sallah duk wanda ya barta ya kafirta fa amara fi hadhihi risala amara cikin wannan risala ta usulus sunna zahaba ila takfiri tariki salati ya tahi akan cewa wanda ya bar sallah kafiri ne wa hatajja bil hadith wa hatajja bi qawli abdullah bin shaqiq yayi hujja da hadisi yayi hujja da magana abdullahi dan shaqiq abdullahi dan shaqiq abdullahi bin shaqiq kala cewa yi kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama laisa indahum shay'un min al-a'mal tarkuhu kufrin illa salat yace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance wani abu wurin su daga cikin ayyukan musulunci babu wani abin da barin shi kafirci ne sai dai sallah wanda da ya bar ta wurin su to shi kafiri ne ya nuna kenan rayuwar musulunci zamanin annabi akan haka take wannan dalilai ne mai kafirta wanda yake sallah yana sai ya tabbatar muku dalilan cewa wanda ya bar sallah kafiri ne kenan kuma kun san da cewa akwai wanda suka taya kan cewa a'a tukun ba a ce mai kafiri sai an tambaye shi da ƙaryata ne barta ko da ragganci ne ko da kun gane ko wa zakur shaykhul islam ibn taymiya anna jamaahir ahli al-ilmi min as-sahabati wa ghayrihim zahabu ila takfir tariki salat da islam ibn taymiya ya tahi ya ambata cewa jamahiri na halin ilimi mahi yawa na ma'abutan ilimi na cikin sahabbai da wanin su sun tahi akan kafirta wanda ya ki sallah waza zahaba jama'atu min al-a'imma amma an samu wasu jama'a daga cikin a'imma na musulunci bal zahaba kasirun min al-ulama biya amma an samu wasu cikin malamai har ma wanda suka ga a'imma din ba a tattara har da su a gama dai sun tahi ila takafiri man taraka wahidan min mabanil islam san ta ga kafirta duk wanda ya bar ɗaya daga cikin abubuwan da ake gina masalinci da su abubuwan da ake gina masalinci da su guda nawa ne guda biyar ne to san ta kan duk wanda ya bar ɗaya daga cikin wannan kafiri ne yani man taraka salata kafirin duk wanda ya ƙi sallah kafiri ne aw taraka zakata kafirin duk wanda ya ƙi yin zakka kafiri ne aw taraka hajja kafirin ko ya ƙi yin haji kafiri ne wani imam ahmad iddata aqwalin fit takfiri fi hadhihi al-mabani amma shi imam ahmad yana da maganganu ba ɗaya ba ba biyu ba yana da adadin maganganu cikin wato kafirtawa game da wa'annan mabani na musulunci guda biyar walahu qaulun yana da wata magana cewa la yukaffaru illa tariku salati wa zakati daga cikin arkanin islam ba a kafirta mutum sai wanda ya ƙi sallah ya ƙi zakka shi yake kafirtawa kina a wannan hadak sauran dan baka yi su ba a kafirta ka dan kaki azumi ba a kafirta ka dan kaki haji ba a kafirta ka ne guda ha ai tauhidi da yanka kishi a kafirta ka <laughs> walahu qaulin kuma yana da wata hadak bi kafiri tariki salati na a kafirta wanda yake sallah walahu qaulin bi adama kafiri tariki salati amma yana da wata fadar daban wata ruwaya arwaito ta gare shi daban ta ba a kafirta shi sai in an tambaye shi in kare ta yi li'anna al'umura sha'ikatun wal umuru khadira dan al'amuran suna da hadarin gaske suna bukatar bincike ka asa kira gama ga mutane su ta kafirta mutane wal adilla min al janibaini qawiyya to dalilai daga gehukan guda biyu da masu cewa a kafirta yanke sake ba kairi ba tsayawa tafsili da janibin wanda ke ganin a'a akwai wanda ke barin sallah ba dan ya ta ba to dalilan kowane bangare suna da ƙarfi ƙauyatan fa yahsul na fi shay'un min ikhtilaf al-aqwal mutum zai samu cikin wannan zai samu wasu abubuwa na sabanin maganganu wa ikhtilafin nazari da sabanin mahanga hukunci wa ila akhirihi ash shafi. a zuwa ƙarshen shi za mu zo da maganar shafi wa malikun wato akwai malik akwai shafi akwai maliku abu hanifa da abu hanifa inda hum laysa bi kafirin su wurin su tukun ba a kafirta shi wa kabala zalika hum mujamma'una amma gabanin wannan sun hada kai anna man taraka ha juhudan fa huwa kafirin wanda ya yin sallah dan inkarin sallah bai yarda ita ba to wannan kafiri ne sun hada kai nan idza taraka ha juhudan fa huwa kafirin bil ijma idan har ya barta kawai yana inkarin ta bai yarda ita ba to shi kafiri ne wannan sun ijma'i kai sun hada kai wa idza taraka ha takasulan wa tahawunan faman sami'tum kaffaruhum walau tarakuha takasulan wa tahawunan kaffaruhum to wanda suka kwashi sun kafirta su ta kowane hali to in suka in mutum ya barta da ragganci ko da wulakantawa to yau su masu wannan mazhaban suna kafirta su wa shafi'i wa ahmad fi qaulin lahu da shafi'i da imamu ahmad cikin wata magana ta ahmad din wa maliku da maliku wa kasir min al-a'imma da diyawa daga cikin a'imma ya rauna suna ganin annahu la yukaffaru illa idza tarakaha juhudan laha ba a kafirta shi dan ya bar sallah sai in ya barta ne yana jayayya ya inkarin ta bai yarda da ita ba amma wa ho ya tarifi buju biha amma inda yana akan halin ikirarin ya yarda da sallah ba ha za a ikhtalafu fihi sun yi saɓani game da a kafirta shi ko ka a kafirta shi minhum yara